wato kalmomi waɗanda malaman hadisi suke amfani da su wajen bayani akan rijal za mu tashi a faɗinsa inda yake magana akan ma'anoni na lafazin da malamai suke itilaki na majhuli za mu tashi a inda zai mana bayani inda ke faniyan sati na 269 zai mana bayani akan almuradu bil majhuli a inda imami ibn hazm dan al-imamu abu muhammad ali ibn hajjim zahiri rahimahullah ya ce majhuli me yake ne malam ya ce yi abiru bihin imamu ibn hajjim rahimahullah ta'ala fil muhalla amma la ya arifa mummunan ibn hazmin ya kan faɗi lafazin al-majhul a cikin littafin shi al-muhalla bil asar idan ya faɗi haka yana nufin wato wanda shi ibn hazmin ɗin bai sani ba minar riwat misalu zalika misalin wannan shine qala ibn hazm ibn hazm ya fada fi isma'il ibn muhammad ibn isma'ila ibn salih ibn abdurrahman as-saffar wanda aka san da suna isma'ilu as-saffar babban malamin hadisi wanda ya rayu a karni na hudu ya rasu da shekara 341 yana da kwarewa a adabi da lugha yana da nawadir shahararren malami ne mutarjamu lahu fi sirri a'lami an-nubala lil imam al-habib bahri rego kan wannan mutumin kawai sai ce innahu majhul ya ce ai majhuli da ka shi ibn hazmin majhuli a wurinsa ba majhuli itlaqan ba wanda idan sauran malamai ne za su ce la a'rifu ni ban san wani ba to shi sai yayi itlaqi domin cewa majhuli na nufin duk duniyar ilimi ba ta san shi ba wai kai ne baka san shi kamar yadda mutane ne masu zangayi su zo fatawa sai ce kaza babu shi kaga kamar yana magana ne a madadin duniya ilimi amma inda zai ce ni ban sani ba to wannan ita kanta magana ce mai nuna hankalinsa da kan gadansa ne ce ni ban sani wa qala fihi ai isma'il ibn muhammad al-hafiz ibn hajar ibn hajar da yabo kan wannan malami a cikin lisanul mizan sai yace as-siqatul imam an-nahawi al-mashhur malamin nan kwararre masanin nahawun haddafa anil hasani bin arafa wa ahmad ibn mansur az-zayadi wal kibadi wadannan duk suna cikin malaman wanta ilayhi ulul isnadi rawa anhu ad-darqutni wa ibn manda wal hakim wa wasaqu al-imam ibn hazir yake cewa wannan malami a kasar bagadaza eh, isnadi mai gadarta ya take zuwa gare shi kuma waɗannan manyan malamai su al-imam abul su abu muhammad manda su abu abdullahi hakimun nai saburi rahimahumullahu ajma'i dukkanin su sun yi riwaya daga gare shi wa wasaqu kuma sun amince da shi sai Ibn hadir ya ce yace ya arifu ibnu hazm Ibn hazm bai san shi ba Faƙala dan haka sai yace innahu ya yace ai majhuli wa hu wa hadha huwa ramzuhu wannan shine tambarin Ibn hazm da aka ake gare shi yalzamu minhu alla yuqbala qawluhu fi tadhili man lam yattali ala haqiqati amri wanda kai lazim ta ba za a karɓi magana ibnu hazmin ba a sa'ad da zai cewa na majhuli dan zai ta yiwu majhuli ne saboda shi ibnu hazmin bai san shi ba ba majhuli ne alama fi nafsil amri ba da in kana karatu a cikin muhalla ko littafai ire-iren waɗannan kamar abin ihkam fi usul ahkam ko hijjatun nabi sallallahu alaihi wasallama da tafsirin ibn hazmin idan ka ji ya ce wannan majhuli ne to wannan magana ba za a karbe ta a hukunta jahalar mutumin ba sai an yi mutaba'a na bincike shin ya dace da sauran malamai sun ce majhuli ne ko ko irin wannan din ce musamman inda bai hakaito magana daga kowa ba yana faɗanta ne a matsayin shi yake faɗa. wanda kuma galibin maganganun shi irin waɗannan sai ce wa min adatul a'imma an yi an yu'abbiru fi mithli hadha bi qawli ibn hazm yace ah, ibn hajar amin ya ce, al'adan malamai irin wannan malamin da ba su san shi ba sai su ce la na na'rifu ba mu san shi ba aw la na'rifu halahu aka zaga zahabi yana yi da shi musamman ibn hajar da makamantansu wa amma al-hukm alayhi bil jahalati bi ghairi za'id la ya yaqau illa min mutalla'in muttali'in alayhi aw mujalis yace amma a yi hukunci kai tsaye a ce majhuli ne ba tare da an ƙara wata kalma ba cito wannan ba wanda ke wannan hukunci illa mu sai wanda ya leka dukkanin maganganun malamai kamar shi ibn Hadir din ko zahabi ko sa'o'in sa ilimi irin su bulkini irin malaman su kenan irin su uh, zainadin iraki irin su mizzi irin su Ibn kasirin waɗannan jiggan malaman da suka zo daga baya su ne mutsari'un sun leka sun karanta abin ya zama kamar jinin jikinsu ko sutar jikinsu su suna da yancin suke majihudi majhudi ne da faɗar haka sun yi ihata da maganganun malamai ɗin nan na farko-farko tun da kansu ibnul madini su ainihin abdurrahman ibn mahadi ka gangaro zuwa kan ɗaliban su alimamu ahmad zuwa kan su bukhari su alimamu nasa'i su ibn adiyin su ukaili har ka gangaro ka gangaro ka gangaro zuwa kan su bai haƙi da su da su haƙin ɗin nan a alaliba gaba ɗaya wannan karabka suna nuna ba su san mutum ba to malaman baya suna da yancin su ce majhuli su haɗe kan maganganun da waɗancan suke kamar da ibn hazir yake faɗa a cikin takaribu tarihi ko za a a cikin kashi da wurare ire-iren waɗanda suna fata mun gane wani ya ce au mujazisil ko kuma wanda yake mai shigege mujazafa shine wato wanda yake yin yake wuce maka idarawa wanda yake tukawa kwaki shi ruwa shine shi shine exaggeration da ake cewa da ingilishi me sunan shi da Hausa kenan wuce gona da wuce iyaka eh, girin gidishi to kuma dai me sai me irin wannan halin shi ne zai faɗa haka Waƙala aidan fitar da ترجمه ahmad بن Ali ibn hasnuwiya Ya yi magana kuma game da ibnu hasnuwiya wanda shi ma malami ne da ya rayu a cikin karni na hudu ya rasu hijiran shekara 350 malami ne dan kasuwa attajiri masanin alkur'ani mai fassara malami ne wanda ya dade a duniya alimamu zahadi zahabi ya yi masa a cikin shirar alamin nubala amma ya bayyana daga malamai da yawa ya ce mutum ne da yake yin ƙarya a riwaya yake yarwi amma lam yasma minhum yace ya mu kai can ina ma bai haka ba malami ne amma koje ne akwai ƙarya mutane da aka san bai riske su ba bai haɗu da su ba sai ya ce daga wani ko haddasa na fulani an same shi da wannan ƙarya da aka malamai suka yi watsi da shi amma kuma malami ne ba za ka kwaɗe mishi shararsa ta malanta ba ba za ka kwaɗe mishi eh, lamba shi ta malanta ba ina fata mun gane wannan da aka har za a biya kawo shi a cikin siru alamin nubala cikin jerin ya shahararru kenan da ƙwararru ko Allah ya gafarta mishi da ya bautar zama wannan ya ce eh, eh, eh, amma ibn hazmin inda al'imamu ibn hajjirin faƙala ahmad ibn ali ibn hasnawiya majhulun ya ce majhulun wa hadhihi adatuhu fi man la ya'rif wannan ita ce al'ada ibn ibn hazmin game da wanda bai sani ba to ibn hazmin ya da wannan al'ada kamar yadda aka sha faɗa ibn hazmin ya samu kashi a cikin matsaloli da dama na farko matsalar da ya samu kanshi a cikin garin da yake wani surkukin daji ne kuma tsakankanin abokan hamayya na mazhaba su ne su baji da su ibn al'arabi da makamantansu Allah gafata musu gaba da to dai tashi da suka tashi fada kuma da suka auko mai da fada shi kuma sai tsallaka da fadan har kan na sama da su har kan malaman su da suke girmamawa wanda wannan ya taimaka wajen mutane su kyamace shi su yi gaba da shi a haɗa kai da sarakuna har aka kore shi a gari kamar yadda zabi yake faɗa cewa kuma hakan yasa Allah ya bishi sakamako irin aikin sa da tafai ga sunan masu muhimmanci amma lam tujawiz atbata babi ba su ce eh, dokin kofarsa ba eh, eh, jaza'an wifaqa li akan abin da yayi ma wasu malamai Allah ya gafarta mishi da su gaba da matsalar da ya samu turke matsala ta biyu kuma ibnu hazmin suhufi ne wato mutum ne mai karatu na koyi da kanka dan boko kamar da galibin mu muke yin wannan karatun a yanzu ma'ana ba duka karatun da ya ke karantarwa ne ya koye shi a gun malamai ba akwai wanda tsabar kokari ne irin nashi ya zauna ya nika shi da wannan karatun, wannan ta same shi sannan akwai littafan da ba su iso wannan duniyar da yake rayuwa ba don duniya ce take yankakkiya daga kasar larabawa a siyasance da kuma a fadin kasa geographically sai zama kuma waɗanda suke mulkin gabashin duniya a lokacin suna da rikici da sarakunan nan na yamma ba sa bari a kai littattafan littattafan ba sa isa mafi yawan. to waɗanda kuma aka kawo wasu da ya samu halin kaiwa zuwa gare su ba sannan kuma mutum ne a ta dama wanda yake da hidda yake da hidda yake da zafin rai wanda hakan yana komawa zuwa ga asalin matsalin da ya samu cewa da ɗan minista ne aka cire baban shi aka wulaƙanta su aka kwace musu dukiya daga baya ma aka kama shi aka kulle aka kunan littafansa da sauransu wannan ya taimake shi wajen zama mutum mai zafin rai sannan kuma rayuwa a cikin littafai fiye da cikin mutane duk mutum ne saba rayuwa a cikin a cikin littafai fiye da rayuwarsa a cikin mutane Za ka ga bai san rufa-rufa ba bai san munafurci ba bai san kawaici ba saboda irin gaskiyar da ita kaɗai ya sani ko kawai kaifi ɗaya in kuka lura shekul albani muhammad nasiru irin wani ɗabi'a yake da yana da hijja saboda rayuwa a cikin tafai fiye da rayuwa a cikin mutane amma kana rayuwa a cikin mutane za ka saba da munafunci da kawaici da azanci da sauransu akwai abubuwan da ba a faɗa al'adu ba su yadda a faɗe su ko a yi saka ba hakika ne wannan jama'a duk malamin da ya saba da rayuwa a cikin tafai za ka gan shi irin wannan bisa kake ganin a cikin jami'a sai ka ji wasu professors ana kuka da su akan ba su da kawaici ba su san ya kamata ba ba ruwansu za a zo kuma su ne ke da asalin ilimin cikin jami'a su ne masu zama su nuku a karatu su ne za ka ba su da wannan mutum amma waɗanda suke rayuwa kamar yadda muke mu talakawan gari suna shiga mutane suna fita da sauransu za ka ga suna da irin ɗabi'a mutane ɗabi'a mutane shine akwai abin da ba a faɗi akwai saye akwai kawaici akwai kau da kai akwai haƙuri akwai surkutaka akwai mutunci akwai sanayya da sauransu to duk wani za su sa wani abun kana so ka faɗa ba za ka faɗa wani abun ya kamata ka faɗa shi ka ji faɗa to amma wanda cikin littafi kawai ke zaka shi bai san wannan ba shi littafi kawai sani littafi kuma shi kuma dama ana makwatanci a ce gaskiya kamar littafi da duk abin da ka buɗe haka za ka gamshi kuma gane da kyau jama to wannan ya shafi ibnu hazmin har ila yau sai aka wayi gari ibnu hazmin yi kurakurai da dama a cikin maganganunsa kamar yadda eh, in ka karanta tarihinsa a cikin littafin tabaqatu ulama al-hadith na ibnu abdul hadi ya faɗa yace kuma mutum ne da bashi da ƙwarewar da ya kamata a ce yana da ita a cikin hadisi amma fa ibnu hazm malami ne iyakar malami sai dai akwai abin da yake na kasashe ga kowanne dan adam wanda wasu ɗabi'u ko yanayi ko imbarar da ta su za su taimaka mishi akan ya zama haka wallahu ta'ala alam Allah ya gafarta mishi akwai tambayi da nake so na mana game da ibnu hazmin duk da bai ambace shi nan ba ne dangane da qadiyar cewa Ibn Hazmin ya ce eh, ai tirmidhi ma majhuli na ji wannan qadiya ce shahararriya a gun ɗaliban ilimin cewa tirmidhi eh, ibnu bai san shi ba wannan magana da ma kuskure ce kaulan wahida ba haka take ba abin da ya faru shi ne asali akwai eh, malam ali ibn al-qattan abul hasan ali ibn al-qattan da littafin bayan al-wahm wal iham alwaqi'aini fi kitabi al-ahkam lil-ishbili wannan babban malami mutumin kasar maghrib wanda wanda yayi ma baihaqi rudud akan wannan abin nan ishbili abla hakil ishbili rudud to da yazo a cikin littafin nasa shine ya fara bada labarin cewa ibnu hazm a cikin littafin al-isal al-isal shi ma littafi ne na fiqhu da yayi amma ba mai girma irin yadda yi littafin uh, muhalla ba a cikin kitabul fara'id na wannan littafin ya ce turmizi rajulun majhul ba a san turmizi ba wannan magana da ya faɗa ita ce al zahabi ya maimaita ta a cikin tarihin ibn hazmin a cikin littafin tarihun islam ita ce dai kuma ibn kasirin ya sake maimaita ta a cikin nashi littafin a cikin bidaya wani haya ke na mujalladi na goma sha ɗaya inda ya tarihin ibn hazmi haka aka samu ibn hajirin shi ma ya ƙara maimaita ta a cikin nashi littafin da ya tarihin ibn hazmin shi ne a cikin sorry a tarihin tirmidhi a cikin tahdibu tabi da ya zo magana a kan tirmidhi a cikin tahdibu tabi a cikin juz'i na tara in ka je kan babu na sunayen muhammad muhammad bin saurata Muhammad ibn Isa ibn Saura za ka ga wannan karatun anan ibn ibn Hajar ne shi dukkanin su sai ta bayyana cewa suna maimaita abinda wancan ya faɗa ne tun farko ibn Qattan al-Fasi kuma littafin al-Isal ya bace ba a ganshi kuma tana bayyana cewa su din waɗannan malaman na baya su ba su ganshi sun dogara da maganar wancan Abul Hassan ibn al-Qattan amma a cikin muhalla ta ibn hazmin kamar yadda ahmad shakir ya bayyana da ya zo ta haƙiƙi na ainihin wato a littafin ita kanta muhalla ɗin da yake magana akan wannan cikin mukaddima da yayi da mukaddima da yayi ma littafin sharhin sunan taqiyin tirmidhi yake faɗa cewa shi yana ganin ba sai ibn hadirin da waɗannan malaman duka ba su ga littafin hadisa da nan ba magana abul hasan al-fasi ce suke rubuta kuma wannan magana shi yana shakka akan saboda a cikin muhalla a inda ibn hazmin ya ambaci tirmidhi bai ambace shi a matsayin da ya san shi ba ya ambace shi a matsayin ya san shi a cikin muhalla don haka ko da ya bai san shi ba a farkon al'amari to daga baya ya san shi don haka ya tabbatar da cewa lalle babu ingancin bayani akan cewa ibnu hajmin bai san tirmidhi ba ko kuma ya talakin cewa tirmidhi rajulun majhul sannan da gaske eh an samu malamai da suka zo kasar gabas irin su ibnu al-arabi da makamantansu suka zo da littattafai wanda suka hana a baiwa ibnu su. amma cikin littattafan babu ka'ima ta suna littattafan da suke tabbatar da cewa akwai littafin tirmidhi a ciki sannan tun kafin nan tun kafin zuwan su ibnu arabi kasar gabas to da tafancan na tirmidhi da ire-iren su sun isa kasar andalus kuma sun yaro akwai malaman da suka zo kafin nan suka tafi da su suka yada su da aka bai yiwa a ce wani tafan ba su isa ba ba su isa wannan gari ba sai a zamanin da su ibnul arabi suka zo kasar gabas suka same su suka tafi da su da suka je kuma ba su nuna ma ibnu hazmin su a littattafai da wasu malaman baya waɗanda babu kuma ka'ima a kansu sannan ya tabbata a tarihance akwai yiwuwar a ce littafin tirmidhi ya riga isa ƙasar andalus kuma an gan shi kafin zuwansu don malaman da suka rayu kafin su ana samu suna hujja da littafin tirmidhi suna ambatan shi wasu ma har suna itlaƙin lafazin asahi sahih gare shi wallahu a'lam wannan wani bahasi ne da wani malami ya rubuta mai suna mashhur ibn marzuk al-harazi akan wannan qadiya tahqiqu nisbati tazhil al-imam ibn hazm lil imam at-tirmidhi zaka yi samunta ta akan internet ko kuma wanda yake so ba da yin photocopy a takaice dai zaka iya kuma karanta tahqiqin da al-imam ko al-sheikh Ahmad Shakir yayin littafin sunan Tirmidhi muqaddimata da kuma tahqiqin sha'ila na muhalla a wuraren guda biyu duka ya tattauna game da wannan qadiya cewa babu inganci akan danganta wannan kalma zuwa ga Tirmidhi zuwa ga Ibn Hazm wanda take nuni zuwa ga kaiwar shi matuƙa wajen jahalantar da mutanen da suke mutawatir ma'arifa kowa har wanda bai makaranta ba ya san ana cewa rawu Tirmidhi ba dole ya san shi sani na hakika ba amma zai yiwa da an ambace shi ya ce bai taba jin shi wanda kuma cewa Tirmidhi rajulun majhul na nuni zuwa ga kamar bai taba jin sa ba ko bai taba ganin littafin sa ba ko bai taba ganin riwayar sa ba wallahu ta'ala a'lam sai kuma lafazi na gaba shine muqaribul hadith da muqarabu zaka ga mishi wasali duka iri biyu din ko dai muqaribu ala wazni e, ismul fa'il ko kuma muqarabu ala wazni ismul maf'ul bi kasri ra'i wa fathiha min al-qurbi alladhi huwa bid bid daga kusanci wanda shine akasin nisanta ma'ana hu alal kasri in ka ce muqaribu anna hadithahu muqaribun li hadithi ghairihi min al-thiqat haka ce muqaribu zai zama ana nufin hadisansa suna kusa da hadisan wasu shi daga cikin amintattu wa alal fati in ku aka ce muqaribu anna hadithahu yuqaribu hadithu ghairi hu hadithu gairi. ya zama maf'ul bihi kenan kaga shine yake da ƙurb zuwa ga wannan nan kuma shine ake da qurb zuwa gare shi muqaribu ay hadithuhu yuqaribu haditha ghairi muqarabu ay hadithu ghairihi yuqaribu hadithahu hadithuhu muƙarabun li hadisa gairi hadisin wasu na kusa da nashi ko kuma hadisin shi na kusa da na wasu don kace muƙaribu hadisin shi na kusa da na wasu muqarabu hadisin wasu na kusa da nashi daga nan ka yi ishari kan wanne ne adili wanne ne ta tajri muqaribu hadisin shi ya tafi kusa da nasiqat kaga ta'dili kenan muqarabu hadisin shi na waje ɗaya, na wasu ya yi kusa da nashi kaga isfati wannan ishari ne bil ko da ba mai yawa ba malam ya ce قال ابن رشيد معناها مقارب الناس في حديثه ويقارب الناس في حديثه ويقاربونه yana kusa da mutane a hadisi su suna kusa da shi ai eh? ai huwa wasdun la yantahi ila darajati suquti wala jalala wato yana tsakatsaki shi ba zai kai ya fadi ba ta gifin faduwa ba dai kuma kai ya zama a sama ta gefen eh, inganci ba a an karanta to shi kenan ina ne ban karanta ba wa ma'anahu alal kasri anna hadithahu muqaribun li hadithi ghairihi min as-siqat ma'anarsa shine hadisin shi yana kusa da hadisan wasu amintattu wa alal fatih akai fata kuma anna hadithahu yuqaribuhu hadithu ghairihi cewa hadisan sa waninsa na kusa da hadisan shi ai huwa wasatun la yantahi ila darajati suquti wal dalala ma'ana hadisin tsakatsaki ne bai tikewa zuwa ga bangaren faduwa ko bangaren daukaka yanzu na karanta qala ibn rushay ha yuqaribu an-nasa fi hadithihi wa yuqaribuna cewa yana kusa da mutane a gurin hadisinsu su su ma suna kusa da shi ai laysa hadithu bi bishazin wala munkari hadisin shi ba shabi ne ko munkari ba wa qala ibn sayyid an-nas yace idza quri'a bil kasr wa huwa min alfaz at-ta'dil in aka ce muqaribu to yana nuni zuwa ga ingantawa wa idza quri'a bil fathi fa huwa min alfaz al-jarh in kuma aka ce muqarabu shi kuma yana nuna suka wanda zama bi zalika aidan al-bulqini haka nan sirajuddin al-bulqini shi ma ya tabbatar da wannan illa anna as-sahiha huwa al-qawl al-awwal bi annahu min alfaz at-ta'dil ala kulli hal ya ce amma dai magana da take mafi inganci kamar da alimamun sakawi ta fi iguwa gare ta da shi da siyuɗi uh, cewa da muƙaribu da muƙarabu dukkaninsu suna nuni ne zuwa ga hali na ingantawa fahaza huwa ra'ayul hafiz al-iraqi wa zahabi wa siyuti wa gairi wannan shine maganan al-iraqi zainuddin da alimamu zahabi abu abdullah da alimamu siyuɗi abu abdurrahman rahimahumullahu ajma'in malam ya ci gaba da cewa ga misalin hadisi eh, eh, riwayar bukari qala imam at-tirmidhi fi jami'i fi kitab as-siyar imam at-tirmidhi ya fada cikin kitab as-siyar a cikin jami'in din sa yace babu ma ja'a fi amanil abdi wal mar'a babun da yazo bayani akan cewa bawa da mace za su iya wakiltar musulmi su ba da wani alkawari kuma dole a rike musu qala haddathana yahya ibn aktham qala haddathana abdul aziz ibn abi hazim an kathir ibn yazida عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال منذ الله يتي إن المرأة لتأخذ للقوم للي إتآمتي ذات إيا توقوى مسلمي وانا القول يعني تجير على المسلمين za ta ɗauki wani alkawari a madadin musulmai ta ɗauko wani alkawari ba za a kwaye mata zani a kasuwa ba وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وسألت محمدا يعني البخاري مالا الترمذي يتي وانا حديث نيكي كاوامي إسناجي قدا ناتم بي مالا محمد واتو بخاري كنم فقال هذا حديث صحيح كثير بن يزيد قد سمع من, من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث يتي وانا إسناجي يتبتتشي saboda waɗannan malamai sun ji daga junansu kasir ibn yazid ya ji daga malaminsa tabi'i al-walid ibn rabah shi kuma daga abu huraira yace kuma hadisin shi na kusa ne da hadisai ingantattu wannan hadisi ne kikkiawa isnadi ne insha Allah wa qitalun akhar ma rawahu al-imam ahmad wa ashabu sunan ma adad nasai an abdullah ibn muhammad ibn aqil an ibn al-hanafiyya an ali radiyallahu anhu marfu'an cewa annabi ya ce miftahu salati al-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mabudin sallah shine alula wa tahrimuha abinda yake mai da sallah ta zama an fara ta a hana duk wani abu da yake wajenta kaman magana kaman waige da susa da kallo ko tafiya da sauransu to shine da zaran an yi kabbara sai a tsaye da komai sai abinda ke cikin sallah wa tahliluha abinda zai warware wannan haramar shine sallama an yi sallama kuma za a yi ci gaba da yin wani abu wannan ma hadisi ne eh, tabbatacce malamai sun tabbatar da ingancin sa qala tirmidhi sa'altu muhammadan al-bukhariya an abdullah ibn muhammad ibn aqil fa qala ra'aytu ahmada bin hanbal wa ishaq ibn ibrahima wal humaydiyya yahtajjuna bi hadisi yace naga malamai na su Ahmad dan Hanbali su Ishaq dan Ibrahim al-Hanbali ibn Rawiya kenan su al-Humaydi waɗannan jigajigan malamai ya ce na gan suna hujja da shi wa huwa shi kuma ɗin muƙarabu ko muƙaribul hadis hadisin shi yana kusa da daidai ina fata mun gane wannan sai al-imamu zahabi abu abdullah a cikin littafin shi na al-ibaru fi khabari man ghabar shekul muhaddithina wal mu'arrikhin yace sanatu sanata 95 wa 100 shekara ta 195 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam fiha fiha lamma ta yakkana al-ma'mun anna al-amina khala'ahu tasamma bi imam al-mu'minin wa kutiba bi dhalika wa jahada al-amin ali ibn isa ibn mahan fi jayshin azimin anfaqa alaihim abwalan la tuhsa wa akhadha ali ma'ahu lahu قيد fiddatin ليقيد به المأمون al فبلغ إلى الري وأقبل طاهر بن الحسين للخذائي في نحو أربعة آلاف فأشرف على جيش بن ماهان وهم يلبسون السلاح وقد امتلعت بهم السهراء بياضا وصفرة في الأدد المذهبة فقال ابن طاهر هذا لا قبل لنا به ولكن اخلقوها اجعلوها خارجية واقصد القلب ثم قبل ذلك ذكر آه، آه، ذكر ابن ماهاني الأمانة التي في عنقه للمأمون فلم يلتفت وبرر فارس بن جلد بن ماهان فحمل على طاهر آه، عليه طاهر بن الحسين فقتله وشد داود شباه على علي بن عيسى بن ماهان فطعنه وصرعه wa huwa la ya'rifu thumma zabahu bisayf fanhazama jayshuhu wa humila ra'suhu ala rumhin wa ataka tahirun mamalikahu shukran lillahi wa shara'a amrul amin fi sifal wa mulkuhu fi zawal wa inna lillahi قيل إنه لما بلغه قتل بن ماهانا وهزيمة جيشه كان يتصيد سمكا فقال للبريدي ويلك دعني kausarun kadsa da samakaini ana wa ana fama sittu shay'a ba'd wanda da mafi wanda da mafi batini ala khalqi akhihi wa tama'a fihi umara'u ولقد فرق عليهم أموالا لا تحصى حتى فرغ الخزائن وما نفع وجهز جيشا فالتقاهم Aidan أيضا Hamazan. فقتل في المصاف خلق كثير من الفريقين وانتصر طاهر بعد وقعتين أو ثلاث وقتل مقدم الجيش الأمين عند عبد الرحمن عبد الرحمن الأساوي أحد الفرسان المذكورين بعد أن قتل الجماعة وذهب طاهر حتى نزل بحلوان إن قتل جماعة من جاء شكرا لتشهده وقتل شكرا ببايع Ah, bayan mutuwan ah, khalifa na baya shi ne haunar rashid ah, kamar yadda muka ji haunar rashid ya fita akan hanya zai tafi samar kanda don ya je ya yi maganin wani dan tawaye shi ne abin nan wannan da ya mashi rafi wani lai da ya mashi tawaye gwamnan shi da ya kwabe ɗa'asa wanda kuma asali rigima ce tsakanin shi gwamna ɗin na samar kanda da gwamna Shi ne wannan ibnu mahan shi kuma gwamna a kurasana gaba ɗayanta wanda samarkan daɗin ɓangaren ne. aka ce an tuhumi shi eh, rafi ibn lai da sunan ya kwace ma wani talaka mata ya aure ta da ƙarfin siya sai halifa ɗin ya ce to a je a kamo shi a yi mishi haddi na zina da aka bai ce shi kuma ba zai karɓi haddi ba ba a isa ba kuma ya wargar sojin da aka to daga nan da hamdar rashid ji labari kawai sai ya fito da kansa yace zai je da kanshi sai ya kamo wannan ibnul la'ina to a hanya bai isa ba bai isa garin ba ciwon azumi ya kama shi kuma yana tare da ma'amun wanda shine wali ahad asani mun ji a baya ya bar amin a matsayin abin da dinsa khalifa to a zaman da suka yi da ma'amun wannan zaman wanda da ma'amun mun ji cewa shi ya fi shiga cikin talakawa da zuwa wuraren karantuka da lazumta malamai wannan zaman da suka yi wajen wata guda a hanya inda ana ta treating ɗin rashid ana ganin kamar zai warke dama ya siranta ma wazirin shi shine alfadlu bin sa'ad cewa yana jin wani ciwo na damunsa tun watanni shida da suka shuru tun dawo shi daga aikin haji a nan dai karke zaman da suka yi da mamun sai ya fahimci dama yana da shakku akan al'amin tunda amin din nan ba kawai wani ɗan ruwa ne kamar da ake ba da labari sai kunta cikin eh, wasifat eh, jariyat shagalin shagalinsa da sauransu ana ma kuma cewa yana hulɗa ma da maza wallahu a'lam da wannan tarihin da dama ana cewa tarihin siyasa ne akwai yarda a cikin sa, kamar da kowa ya sani ana ana ana zargi shi cewa yana ma hulɗa da maza wallahu ta'ala a'lam sai ya ga cewa ma'amun ɗin nan ya fi cancanta da hadifancin nan yadda ya gina daular nan ya fi kamata ya bai mu'amun ita ya kira mu'amun ɗin a gaban jama'a ya faɗi wannan cewa na riga na yi kuskure na saka amin a matsayin wali ahadi saboda kasance shi ba bahashime ne dan Hashimiya. kai kuma ɗan baiwa ne uwarsa ummu ce ita ce marajil kuma ba ya ce na kyamaci na sa ka a gaba don kada hashimawa su ke yadda yace amma na gane na yi kuskure yanzu kuma lokaci ya kure ba zan iya cire shi daga halifancin nan ba amma ka yi hakuri bayan shi kai ne dama to amma yanzu na yanke maka kurasan ta zama taka ta zama tana da autonomy kun suna mun yi magana akan wannan ko yace kuma duk abin da ke wannan sansanin namu na sojoji da makamai da kayan aiki duka suna karkashin kulawa ka kai ne ministan tsaro yasa duka waziran suka rantse da alkur'ani a wajen cewa za su yi biyayya bayan ba a yi sati da yin wannan ba haruna rashid ya rasu a wannan sansanin shi kuma wancan gwamnan da ya ji labarin gasar sun taho sai ya gudu shi ne eh, eh, rafi gudunlai ya gudu ya bar garin ya bar samar kanda haka khaliyar min al'amir sai zama ba bukatar su isa don a yi to da haruna rashid rasu sai kai amin ya aiko daga bagada da cewa duka a dawo yana kiran kowa zuwa bagada don yanzu shi ne halifa sai kuma su su su su abin nan su alfadl ibn ah, abin nan su abin nan kai ah, rabi hajib ah, rabi ibn musa wanda shine hajibul hajib din abin nan harunan rashin aka ce hajib a wurin su kamar yadda a ce ne irin waɗannan fiye din da ake cewa fiye na gwamna wanda yake magana madadin gwamna ko shugaban kasa shine komai yace sam ba za ta sabu ba sai dai a koma bagdad su kuma wasu masu goyon bayan ma'amun wanda galibin su farisawa ne su kuma suka ce su kuma ba za su koma ba anan aka rabu ma'amun ya tafi marwa da jama'arsa wanda suke goyon bayan halifa samu kuma suka koma bagdad to daga nan aka samu wannan takun saka amma duk dukiya an kuma ita bagdad sun yi sun yi su zuga ma'amun akan ya tada kai baya cewa shi har yana kallon amin a matsayin dan uwansa ne duk da a shekaru ta ya girma amin ya girme shi da kamar shekara guda bita da kayan baya ba aka koma to amma sai zama da mahaifiyar shi wannan halifa dan halifa dan gata ne dan gidan babar shi an ce ma a ta gashin baki shi take datse mishi da kanta ita ce zubaida shahararre mata ce a tarihi da ita da shi alfadlu arrabe bin musa shi hajib din ba su gushe ba suna ta ziga shi suna ta ziga shi har bayan shekara biyu shine a wannan lokacin ya gamsu da ra'ayinsa cewa akan ya ce ya cire ainihin wato ma'amun daga halifanci a bayan shi ma'ana ya aikata irin abin da onkul ɗinsa hadiwo ya so ya yi da baban shi rashi suka dinga zayyana mashi abu iri daban-daban an sa dai makintin yan fada koya ne kowa zai iya tsoronsa yadda abin ke kasancewa su gaya mashi wannan yau su gaya mashi wancan ya ce suka yi ƙoƙarin su gayyato ma'amur ya dawo bagadad ya dawo ce a shi a bashi inda yake zaune can ya fi mushi domin sun so su mushi kofar rago ne ya shigo ba daga ya zama nama bai dawo ba ba kawai sai aka wayi gari aka ba da sanarwa cewa an cire shi daga wulatul ahad kuma a madadin shi an saka yaro musa ɗan shekara biyar a lokacin wanda ba daidai ya shi shi shi ne halifa uwar ta zuga shi cewa ya kai ma san da aka maka wadatul ahad shekarar ka hudu za ka dan ka ba ɗanka ɗan shekara biyar ba wani abu tun baya yadda har ya dawo ya yadda dama kuma yana daga cikin raunin mutumin da zai zama shugaba amma bai da ra'ayi nashi na kanshi a ce sai dai dinga aiki da ra'ayin kabas ake ce musu ko eh, a hashiya ko kuma a ce ma mace uwarsa ko matarsa ko diyarsa wani ma baiwa ce za ta samu shiga a wurinsa duk sarakunan nan da aka yi kuma tarihinsu za ka samu suna da wata mace da ta zama tana da ta cewa a mulkinsu kamar yadda ta zubaida a zamanin Haruna rashid ba ta samu wannan ba amma a zamanin ɗanta amin ta samu kamar haizuran a zamanin abu jafar mansur ko wanda asalin ta baiwa ce ya yanta ta ya aure ta kamar abin nan a daular abu amir a ƙasar andalus shine wata baiwa shi mai suna subuh wadda ta haifa mashi ɗan da ya zama halifa daga baya shine abdurrahman ita ma tana cewa akan mulkinsa kaman eh, shajaratu dur a daular ainihin wato abin da eh, eh, mamalik ta su ta su abin da, ne su ne shi ku tana musu ne shi a ah, ba salaudin ayyuma aibak albandak dari to haka dai daula daula in kana bi kuma har yanzu wannan abin bai gushe ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin azhaba bi dibbil ladri rajulul aqli ne da kunna zaga sa annabi da sa abubakar da sumar sune ko suka tsira daga wannan saboda su Allah ya ba su gam da katar shi annabi ne su kuma kulafa'u ne rashiduna duk sanda maza yake wasu Aisha da su Khadija ba sa juya hankalin shi daga yadanci yana jin shawararsa amma ba sa juyar da shi daga ya yabar ayyuka amma yanzu ku idan aka ce ga wani minista ne ko gwamna ne ko ciyaman ko kansila sai ko principal ne ma an kana son ya baka exam officer don ka dinga hudu da waye to nemi shiga a gummatar shi nemi shiga a gummatar shi ka dinga yi ma 'ya'yanta kyauta da mutunci idan azumi ya zo <laughs> kanan sai su jarka da dabino ka kai da kwai za ta faɗa mai shi ana nara ne zai ka gaya mutu abin da kake ba za ta faɗa mai shi za a ga an yi maka ba ga bane ballantana kuma a kai ga manyan mukamai wallahi haka duk aiki faruwa wannan ɗabi'a ce ta mutane adam muna da rauni wajen iya control din matan mu wajen iya sun fada ba ma so su ji haushi ba ma so su damu ba ma so mu a cikin damuwa sai a musu dai kuma za ka yi irin baka da yaƙini cewa kuskure kake amma dai kada ta ji haushi <laughs> Allah ya kyauta za ka za ka yanzu 'yan kwangila da masu neman mukami 'yan siyasa ba sa tsayawa wai suke ba su da hulɗa da na cikin gida mutanen cikin gida wanda suke suke da control akan the order room nan ba sa kyale za su dinga neman connection da su saboda su kuma su suke jiya asalin kwakwalwar shiyar labai to wannan matar da ita da wannan wazirin suka dinga sauwara mashi abubuwa a ɗayan ɓangaren kuma sai zama shi ma ma'amud duk da shi asali bai dauki abin fitina ba amma yana da wasu da suke kewaye da shi wanda su kuma suke da growth da suke sai fitilin da ami kaman sahal ibn fadl wanda shine wazirin babansa amma ran da yawo halifanci ranar ya cire shi ya kore shi sai koma can kurasana sai ya align da waɗanda eh, daman haka ake antibati ai ko akwai kuma waɗanda ya kwace musu dukiya ko ya taɓa musu wani rashin mutunci kuma kamanta haka sai suka koma suka koyi bayan ma'amu suka kafa yan leƙen asiri a fadar shi min hasati rijali wahuwa la shi daga duk abin da ake suna da labari duk abin da ake suna da labari shirka zawo da wani nan babu tarin da za a fadar amin fati sun ji labari kuma wanda suke kai labarin su ne masu rubuta wasiƙun masu sakatarorin waɗanda yake shawara da su eh, abin nan kitin kabinet ɗinsa to ha aka kai ga wannan matsayi da haka tun kafin labari ya kai formally cewa an cire ma'amun ya samu labari na fata mun gane Shi ne nake ba mu labari a takaice cewa lamma ta kanal ma'amunu annal amina khalaq yayin da ma'amun ya samu labari gamsashe cewa dan uwan shi amin ya kwabe shi daga wulatul ahad tasamma bi imamil mu'minina shi ma sai canza sunan shi daga waliyul ahad yace to shi ma yanzu halifa ne wa kutiba bidalika aka aiko wa da amin da sako cewa to fa dama sharadin da ubansu ya bayar kenan kuma an rubuta wasikar a ƙasar makka tana nan a ka'aba shi amin din shi ya rubuta ta da hannun shi baban yana illahi aikin hajji shi na shi na ba aminu wilayatul ahad bayan shi kuma ma'amud idan aminu yayi kokarin cire ma'amud na yadda mu ma'amun ya mishi tawaye kuma duka jama'a ta su goyi bayan ma'amun akan wannan tawaye kuma shi abin da shi rubuta wannan da hannun shi tana cikin ka'aba ko saboda kamar manta shi ma harashi victim ne da irin wannan abu shi shine younger brother wan shahadi ya so ya mishi wannan Allah ne da rabon shahadi fanci sannan kuma yana son ma'amun dan aransa saboda ganin ya bi wancan hankali ya fi shi ilimi ya fi shi nutsuwa amma kuma social status ɗinsa da wannan ƙabilar ta cewa baba ne ba. baba na ta haife shi ba sa aka akhara shi wannan ƙabilar ta da za mu rubuta shi kuma da ya tashi fa shi tsayan ma sai da ne da zama shi a mutu don da ya tashi saka waliyul ahad sai ɗauko musar Riba ɗaya daga cikin shi shi'a sha biyun nan ya ba shi wilayatul ahad wanda wannan kuma ya zama wani samun fitina akan haka yan uwan shi banu banu abbas suka nemi su kwabe shi ga 'ya'yan shi da sauran kannan shi da kowa ah, ya ce a shi na neman kai waye cancanta a jirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wannan daga cikin ahlul bait ya fi cancanta sai ya bashi amma bata tabbata gare shi ba aga kamata in shi a su dinga itirafi da wannan kyakkyawan aiki amma ba sai ya bashi ne kawai based on ganin cancanta amma bata tabbata ba a bayan shi waɗanda suka yi su su abin nan mu'tasim da da da da wasik da mutawakkil wanda kan mutawakkil kuma zaka iya cewa daga nan dole banul abbas ta fara shiri cewa dan daga nan ne ma aka samu halifan da a rana daya aka nada shi a rana kuma aka kashe shi wanda ba sai da ba suka haura suka kashe shi shine mu'tazibillah daga nan dai kawai abubuwa suka rikice in Allah ya kai mu da mu ji irin waɗannan fitintunu kuma za shi ta ƙara kwantama da mutane hankali cewa waɗannan rigimun duniya ba ba sababbi bane duk zamanin da aka yi rayuwa a cikin shi da aka samu wasu rigingimu ire-iren waɗannan zamanin annabi da sabai ne kawai za ka cire ka ce zamani ne na alheri gaba ɗayan shi kamar da manzo Allah ya fara shi cikakken alheri ne a bayan shi nan masu cakuɗe yana tsakanin alheri da sharri da fitina da zaman lafiya da yaƙi da sulhu ba a fasa haka kuma kamar da malamin mara albani yake cewa rahimahullah a cikin wani karatu na shi na hamawiya yake kuma a hakan ne fa wasu suke zama su yi abin da ya kamata ba za a ce dan ana fitina ko ana yaki shikenan kowa ya shiri ce ba zamanin su ibn taymiya daga cikin zamunna mafiya shaharar fitina amma kuma zamanin da ya fitar da mafiya shaharar malamai a cikin ana wannan fitinar kuma ana yin abin da ya dace na ilimi da ka ba a cewa kawai tunda ana yunwa ko ana talauci ko ana yaki ko ana fitina shikenan a fasa sallah a fasa salati a fasa karantawa a fasa ayyukan alkhairi a za a ci gaba da yi suna daga cikin abin da dole za a ci gaba da idan haka rayuwar take Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa wajen hadal aminu ali ibn isa ibn mahan sai al amin ya bada komanda ga ali ibn isa ibn mahan wanda shine wancan gwamnan da yake ba wanda ya gudu ba wanda yake binnan wanda ya gudu shine rafi ibn lay wannan shine wanda yake khurasan da to gab da eh, haruna zai fita zuwa farasan ya sa aka taho ta soke sa zuwa bagadaza ya mushi daurin talala ya ce duk rikicin da aka kai kaja shi zan maka daurin talala saboda alherin babanka isa ibn ya ba shi gida ya ce to ya zauna a nan gidan amma ga sharuɗa ba zai fita ba ko da jana'iza sai da izinin amirul mu'minin kuma bai yadda mishi ya zauna da kowa a gidan ba sai matan shi na aure hatta bayi aka hana shi hulɗa da su sannan aka yanka mashi albashi wanda zai ishe shi rayuwa to wannan mutumin yana zaune zaman talalan nan ana rantsar da halifa sabo ya fito da shi yake ya bashi yanci ya dawo da shi cikin hashiyarsa za a kuma kwamanda ne wanda yake ya iya makirci sai aka ba shi shugabancin sojoji fi na azimin sojoji masu yawa an faƙa alaihim amwalan latunsa wanda aka ba su kudade ba za su ƙi ba wa kaza aliyu ma'ahu lahu qaida fiddati wannan ali ibn isa ibn mahan ya tafi da abin nan ta'asari anqa wanda ake sakawa wuya hannu da kafa amma ta azurfa wai wato anqa ce ta musamman da yi kayi da bihil ma'amuna da zali ya ce wannan anqa ita za a sakawa ma'amuna an kamo shi Matan da dan halifa ne ba za a saka mishi anqa ta bakin karfe ba za su ka mishi an kwata daraja ita ce ta azurfa fabalaga ilar rayu ya kai kasar rayu kasar cikin kasar tehran kenan teri kasar eh, iran birnin tehran garin su imamu ahmad wa ba da ibn al-husayn al kuzai su kuma ma'amun sai ya tuwo da wani kwamanda, wani matashin kwamanda shine tahir ibn al-husayn al kuzai wanda kamar kace a lokacin shi ne kamar shugaban SSS shi shine shugaban dille yan asirin da muka faɗa ana yi wannan shine shine ke kulla wannan makircin fi na hawi arba'ati alaf shi kuma da sojoji dubu hudu katal waɗancan kuma sojojin su wajen dubu ashirin ashrafa ala jaysh ibn mahan wa hum yalbisuna silaha sai zo leƙen asiri sai ya ga sojojin ibn mahan suna ɗauke da makamai wa qadim tala'at bihimus sahara'u sahara iya hangenka sun laɗe ne a cikin bayan wasu ɗarzuka suna hangen hanya sai suka ga cikin sahara sojoji ne kawai bayadan wa sufra ba ka hangen komai sai ƙyalƙyalin makamansu fararen takuba da kuma jajayen azurfa na na shil na da shi garkuwa fil udadi al-muzahaba da kuma shiri na kayan yaƙi masu walƙiya wanda aka musu ƙawa da zinariya faƙala bin tahir aka zo aka haɗu sai shi bahir bino ah, sai bahir ibn husayn yake cewa ce hada la ƙibala lana bi ce tabbas waɗannan sojojin ba za mu iya da su wato ya fara lissafin strategi da yaƙi kenan ba wai hamasa kawai ba Ya yace walakin ijaluha Ya ce amma za mu dinga musu yaƙi na shi shine za mu dinga kai farmaki ɗauki ba da waqsudul qalba za mu yi ƙoƙari mu auka wa tsakiyar runduna shi ne ƙalbun eh, jaish inda kwamandojin suke da manya an aka samu aka samu aka warga za su sauran da za su firgita haji dabarar da ya shirya musu sun maƙabala sun zalika zakkar rubin mahan da suka zo suka haɗu sai suka zo suka gaya suka samu eh, kwamandan yakin kwamanda na ɓangaren amin ne alibu ne isa rubin mahan suka tana mashi cewa akwai fa alƙawari a wuyansa na mubaya'a da yayin ma'amud a matsayin wali ahad da kuma cewa idan an samu wannan fitanar zai goyi bayan ma'amud abin da ke rubuta kenan a cikin abin da din falam yaltafi yace sam shi ba zai yi yace shi ba zai yi da'a ma wani halifa da yake mace ya saba wa halifan da yake rayuwa tawilin da yake yayi da'a ma rashidu halifatun mayyit wa ya'si halifatan hayyan yace shi ba zai wannan ba ko mun gane tawilin sa ya yadda yayi wannan alƙawarin amma wanda ya alƙawarin ya mutu yanzu kuma wani halifa ya ba da oda cewa a kamo ma'amud da ka shi ba zai yi yabi wancan umarnin tsoho bayan mai shi ya mutu ya saba wannan rayuwa shi kenan daga ƙarshe suka ce to ba abin da zai faru sai dai yaƙi kenan wannan fa jama'a duk musulmai da musulmai suke wannan fata wa barar farisun min jundub ne mahan fahamala alaihi fahir bin al-husayn faqatalahu aka fara da mubaraka ya kaji sai ka ce badar wani soja ya fito daga bangaren a sojojin amin sai wannan bahir bin lusai ya kashe shi wa shadda dawudu shabahu ala ali ibn isa ibn mahan sai wani wanda ake ce ma Dawudu wani komanda ne shi ma ya zabure abin hawansa da ya kai farmaki ga asalin cin ne Shi ne ali ibn isa ibn mahan fa wasa ra'au ya soka mishi makami aka ce a daidai wato uwa hanjinsa kuma ya kada shi ya kada kwamandan gaba daya huwa la ya arifu mai ma wannan ne kwamandan ba kawai shi ne kamar ya kashe wani gama garin soja sun maza ba hu bisai ya yanka shi ya cire kanshi da wukarsa ban hazama shi. kenan an kashe kwamanda gaba daya sai kowa ya watsi wa humila ra'asuhu a rufi aka ɗauko kansa a jikin wata eh, mashi Wa'ataka ataka fahirun mamalikahu shukran lillahi fahir ibn husayn saboda godiya ga Allah duka bayin da yake da su an ce su kamar bayi kamar 30 yake duka ya danta su yema Allah godiya akan wannan nasara da ya bashi su sojojin shi dubu hudu sun ci nasara akan sojoji guda dubu ashirin ko kuma fiye da haka wa ataka wa shari'a amrul amini fi sifalin wa mulkuhu fi zawalin daga nan al'amarin ah, muhammad al-amin ya fara tafiya da baya-baya sufur yana yin eh, eh, ƙasa mulki shi kuma ya fara kaucewa aka daina ganin haibarsa aka daina girmama shi aka san cewa ba zai iya kila an bada labarin cewa inna hula ma balaga hukatul ibn mahan wa shi, jayshi kana ya da sanka a cikin abin nan fada su dake bagadaza akwai irin kama abin da mu mai yanzu horns gidan kifi na wanda ba na Allah ba ba kogi ne na Allah ba na mutane ko kuma wani abu makamanci haka yana yana yana kama kifi da fada kamar huwiya ce gare shi haka yana sa fada yana kama kifi aka baka tabda shi a wajen da aka ba shi labari faqala lil baridi sai ya ce ma postman wanda ya kawo labari kun tuna baya mun yi labari akan yadda suke da wato zango zango na kai wasiƙa wuri ne tsayi amma rana guda ko washe gari za ka yi wasiƙa za a aje mutane ne da wani tashi daga nan zai ci kilomita biyar ko eh, makamancin haka kafin ya gaji a kowane najeriya shi a wajen sai ya bashi shi ma wani haka kafin ka an kara sai wasiƙa ta nisa su ake ce musu albaribiyu kamar ka ce a yanzu postman sai ya ce ma postman ɗin wai hak kai canka da'ani karabu da ni yanzu halifa ba wanda mulkin shi na nema ya samu matsala amma ya ce ya kyale shi kautsaru karsa da sama kafe ɗin shi ne wani daga cikin yaran da ake tuhumar shi da shi wanda kuma abin nan ne bawa ne wanda aka mishi fidiya amma ce tare suke kwana ke kwana da mata shi kwana da shi me suke yi ne suke wallahu a'lam amma ya daga cikin tuhumar da ake masa cewa yana bin maza wannan kawusar ɗin abokinsa ne yaransa ne suna kama kifin tare ce kawusar ya kama kifi ya guda biyu wa ana fa Iban shay'a ni ban kama komai ba ku rabu ka duba bambanci tsakanin shi da baban mun tuna lokacin da aka kama baban wasiƙar likfo yadda aka ce yayi fushi ma sai da su ƴan fadan. kowa ya sulale ya bashi waje don kada ya huce akan shi a ranar kuma yace a hada su a fita kawai da ɗin ɗin da aka kama shi wasiƙa yace a rubuta amsa a baya min haruna rashid amir bin ila likfur kalbur rum sannan ina ma kulta wal jawabu ma tara duna ma tasma' kaga bambanci baban a ranar ya fita shi kuma wannan ana gaya mashi abin da daular shi za ta yi zawali ya ce a bashi ya ci gaba da kamun kifi wanda kuma kifin ba kera zai ce ba ne ba ba kome zai kawai wasa Allah shi kyauta wannan ya daga cikin fitinar da ke cikin mulki ya zama gado jama'a mulki da ya zama gado ana ganin shi dan gado ne ya gada dan halifa ne jikan halifa jikan jikan jikan halifa saboda duka sulalar iyayen shi halifofi ne wannan kawai ba shi cancanta don mu lura kuma har yanzu wannan tunanin yana cikin mutane game da mulki game da malanta game da sarauta to yanzu har game da siyasa ma wannan ta demokaradiyya wanda ake cewa wai mulkin talaka ya mulki kanshi to a cikin talaka wanda suka samu mulkin sa su same da shi mulkin gargajiya na daga su sai yayan ko yaran su kun lura yanzu babu wani talaka da ke mulkin talakawa wanda shi talakawa suke su a wasu ne group suka ga su shi suke so suka kokari suka ko dai su gamsa da talakawan ko kuma su talakawan eh, abin da eh, eh, ikirahan irgaman ko dai ku gamsu ku so shi ku talakawa ko kuma ko ko da tsiya ko da arziki sai mun daura shi kuma da sunan ku ba na Najeriya kare ba Ha America haka ki America talakawa sun zabi wannan da ake cewa Trump ba su zabe shi ba amma shi ke mulkin su wasu ne kawai aka zaba ka ce su zabe shi kuma suka zaɓe shi talaka wannan Allah ya yi saba yadda ka ta ina shi ne to har shi na gargajiya ne saboda kujerar mulki jama'a tana da wani daɗi ne da duk wanda ya zauna ta baya so ya mata ya fitan daga nan sai lahira duk wanda ya zauna kujerar mulki saboda irin abin take bayarwa na izza da ka duka kamar ma wani karamin Allah ne in za ka samu wanda ya mulki ka tambaye shi zai baka wani labari babu akwai hadisi da ma mai rauni ne ko da ake cewa ka tausaya ma mai mulkin da mulkin shekari da mai kudin da kudin shi ya kare da waye tukuna na uku ma sai ba marike hadisin ba tun da bai wani inganta ba da malami ya tsakiyar da shi amma ma'anar shi da kyau ke wani hadisi alama ma'anar shi da kyau Allah shi kyauta shi kenan sai ce ah, ah, a wa ana fa ma situ shay'an ba'du wani dima fil batili ala khal'i akhi ya nadama a cikin zuciyarsa don nadamar shaba bayyana a yadda ya dinga gaggaya masu wanda suka zuga shi magana ya dinga zargin su cewa su suka zama shi wannan abu wa tsama'a fihi umara'u sauran shugaban da suke kawai da shi suka suka suka ga zasu ashe za su iya takalarsa wanda suke gwamnonin wuri daban-daban sai za a shi kuma za su yi tawaye za su iya cewa ba za su kawo harajin da ake nema a gunsu ba abinda ba wanda yake try shi da Haruna Rashid suna jin tsoron haruna rashid wasu su fiye da tsoron da suke wa Allah suna tsoron shi tsoro na gaske kowa tsoron shi yake ji musamman tun bayan nakbatul baranika kun tuna saboda Ja'far ibn Yahya ibn Khalid barmaki mun karanta a baya tare suke firar dare kuma ran da aka kashe shi masu da suka raba dare suna fira amma kafin gari ya waye an kashe shi an tsaga gawar shi gida uku an rataye daya can an rataye daya can an rataye daya can an kama duka da iyayen shi da dangin shi da ƴaƴan shi da duke shi komai kafin gari ya waye sun zama kawai tarihi kuma haunar rashi ba a taɓa rahoto cewa yana damu akan wannan abu ba duk da an ce yakan zauna hanyar kuka amma yana ganin saboda izzan mulkinsa abin da ya daidai to tun da aka yi ma ya haya wannan abu sai kuwa shi da take yi shi da aka yi ma ya hayan fa a matsayin babansa yake wanda yake minar riba a ko Eh, jafar dan uwan shi ne rabi'a tun da maman su ta sha da shi kuma sanda take sha da shi ma ce mata ake ummu rashid ba a ce mata ummu yahya saboda ai yafi in za a ce mata uwar halifa ce a lokacin yana wali ahad tun daga nan sai kwa yake yi kanshi abbasa wanda ita kanwarsa ya kori ta daga garin wadda kamar da yake cewa ya hada musu aure na je kana yi ka da Ja'far kuma suka yi mu'amala aure har ta shi kuma bai ya samu sharadin cewa babu mu'amala a wuri kawai ya aura musu ita ne don ta iya zama tare da shi da ja'afar ba tare da ta saka hijabi ba suka yi mu'amala aure ta haihu eh, ta ɗauki ciki kan wannan ya yi biyu wannan abin da ya yi kai to kaga wannan shi za kowa sai ke ji tsoron shi kowa har waliyu a haɗin dukkan suna jin tsoron shi don zai iya duk abin da baka tsammani amma shi wannan kawai sai kowa ya ga a wannan ayi a duru zure kawai wala kad farrada alaihim amwalan la tuhsa bayan kuma ya raba musu dukiyar da ba za ta kirgu ba hatta farraga al-khaza'ina har sai da ya karar da duka taskoki ma'ana babu abin nan sai da ya karar da taskar gwamnati na yake ce mata ma rizab uh, mene ma taurin rizab ko ko ba mene ne sunanta sai da ya karar da ita <laughs> sai da ya sa gwamnati a cikin talauci ko wa ma fa'u kuma ba su mishi amfanin komai ba wajja haza jeshan faltaqahum fahirun aidan bi hamadan ya kara wasu sojoji fahir ibnu al-husayn ya kara gamuwa da su a hamadan fa qutila fil masafi khalqun kathirun min al-fariqayn aka kashe mutane da dama a cikin al-fil masaf a filin yaki kenan daga bangarori guda biyu wa tasara fahirun ba'da waqa'atayn aw salat karki dai bangaren ma'amun suka ci nasara bayan karo biyu ko uku wa kutila muqaddamu amini abdurrahman al-asawi wani babban komanda aka kashe shi a wajen shine abdurrahman al-asawi adul fursan al-madkurina ɗaya daga cikin manyan jarumai da ake ba da labarin su ba da an kutila jama'a bayan kashe mutane da dama wanda haka tsayirun na hau hatta nazala bi hulwan fahiru daga nan kuma sai ya gaba maimakon ya ya kama hanyar komawa a mun jigo to da aka sake saransu aka sake fada kawai sai ya taho ma ya dubo bagada za kawai ce bar ma kawai mu je kawai haccan har gidansu mu kai musu farmaki daga nan al'amari ya fara rikicewa to daga nan har zuwa shekara ta ɗari da tasa'in da takwas sanda za a za ka za a kashe shi abin din haka za a yi ta wannan ɗauki ba da har zuwa ɗari da tasa'in da takwas daga ƙarshen shekara ta ɗari tasa'in da bakwai zuwa da ta takwas sai da aka shekara guda ɗaya suna kewaye da bagadaza sun ba sun mata siege sun hana shiga da fita daga ƙarfi kuma suka shiga suka kashe shi a mintin abubuwa dai suka zo suka juye gaba da Allah ya tsare wa fiha zahara bi Dimashka abul abul ah, ah, amaitri as-sufyani fa uhu bil khilafati wasu muhu, ali ibn Abdullahi, ibn khalid ibn khalifati yazid ibn muawiyah ibn abi sufyan ana cikin wannan halin kuma sai wani daga cikin banu umayya ya bayyana a Dimashka, kawai yace shi ma halifa shine abu al <laughs> abai irsufiyani ba baya uku bil khilafa sunan shi aliyu ibn abdullahi ibn khalid khalid dan halifa yazid ibn muawiya dan gida abu jana. wani dattijo ne a cikin su lokacin ma da ya bayyana din shekarar shi 80 a lokacin tsoho ne a cikin su shine babban su daga baya zamu zo mu ji akai dauki ba dadi ya gudu ya buya ba a san inda ya buya ba har ya da ya ji abin eh, eh, wuyar ba za ta ba zai iya jure ta ba sai ya gudu dama zuga shi aka fatar da Amina hal amira Suleiman ibn al-mansur ya kori gwamnan Dimashka ah, wanda shine sulaiman ibn al-mansur ya kore shi fasayyar aminu askaran li harbi halifa na lokacin aminu ah, Muhammadu al-amin ya aika da sojoji aka je aka yake shi fa nazalur rifqa suka sauka a garin rikka suka yada zango walam yaqdimu ba su isa inda yake wa fiha tufiya ishaq ibn yusuf al-azraq ishaq ibn yusuf ibn mirdas ɗaya daga cikin ah, rijalun sitta kenan ya rasu a wannan lokaci muhaddis wasif malamin kasar wasif ne na hadisi rawa anil a'mashi wa tabaqati wa kana hafizan abidan yuqalu innahu baqiya 20 sanatan lam yarfa ra'sahu ila sama wani zuhudi ne dan zuhudi ne baban Allah malamin malami masani an ce ya shekara wajen ashirin baya daga kan shi sama baya kallon kowa ke sai sun kuya haka kuma yana sallah masanin alkur'ani ne da sunna yana ma da riwayar qur'ani daga hamza ibn hadid da zayyad sai ne ba mutawatira bace eh, su al-imam ahmad ibn hanbal da su ita dan rawiya da su yahya ibn ma'in duka duka malaman shi ne duka ɗaliban shi ne rahimahullah wafiha bishir bin sirri bin albasari al alafwa nazilu makka wa kana fasihan bil mawa'id mufawihan ba salai wannan shi mana daga cikin dalu sita dalu jama'a bishir bin sirri babban mai wa'azi ne malamin hadisi ya zo na kasar makka yana da fasaha wajen wa'azi wa qala al imam ahmad kana mutqina lil hadisi ajaba ya kasance ya kware a wajen hadisi yana da ban mamaki kultu eh, rawa an mis'ar wa sauri wa tabaqati ma ya da riwaya daga mis'ar da kidam da sufyan sauri eh, da tsararrakin su eh, ya zo na kasan makka shi ma amma daga baya mutanen ƙasan makka sun jawo shi suka kore shi ya ya faɗi wata fatawa ko magana wadda ba ji daɗinta ba suka kore shi sai dawo gadaza ya zauna tare da su Imam muhammad ibn Hanbal nan ya rasu wa Abu Muawiya al-Darir muhammad ibn muawiya al-kufi al-hafiz sai kuma babban malami abu muawiya al-gari shi ma ɗaya daga cikin ainihin wato rijalul jama'a babban malami ne makahu ya makance tun ya shekara hudu wanda shine mun ji a baya cewa haruna rashid yana girma shi sosai har yakan ci abinci haruna rashid ya zuba mashi ruwa da hannunsa ya wanke ya ce babban malami mutumin kasar kufa habibi an haife shi shekara ta talasin wa ta wa mi'a Shekara ta ɗari da goma sha uku aka haife shi rahimahullah wani ziman a'amasha a ashirar sani ya zauna da a'amash shekara goma wa kala abu nu'aimin samitul a'amasha ya kuri abi mu'awiya amma an ta faƙad rabatta ra'asa ya ce ai kai alaga ta malam ka riga ka cika buhunka ma'ana ka ga gama koya duk abin da ya kamata koya ilimi buhunka na ilimi ya cika wa kana shu'batu idza tawaqqafa fi hadithin a'amash raja'a aba muawiyata wasu alahu anhu shu'uba ya kasance in ya zo yana muraja'a hadisi ko yana karantarwa. idan wani abu ya makale mai a riwaya a amashi to yakan tambayi abu muawiya ne cewa ka tuna min bai malam ya ce a nan wajen wafiya abdurrahman bin muhammadin al-muharibi al-hafiz sai abdurrahman dan muhammadin al-muharibi al-hafiz shi ma ɗaya daga cikin rijalul jama'a ne rawa an abdul malik ibn wa khalqin wannan ya dade a duniya an haife shi tun zamanin halifa hisham dan abdul malik wa kana wakiun ma wa qala wakiun ma kana ahfazuhu lil tuwal yace ya ya kware wajen haddace dogayen riwayoyi tufi bil kufa wa fiha aw fil lati kudi a wannan shekara ko a wadda ta gabata assam ibnu ali al-kufi assam ibnu ali ibn hujair al-kilabi kenan al-kufi rawa an hisham ibn uh, bin urwa wal a'mash shi ma wannan shekara ya rasu wa fiha aw fil madiya a wannan shekara ko kuma a wadda ta shuɗe muhammad ibn fudail ibn ghazwan muhammad ibn fudail ibn ghazwan ibn jarir ad-dabbi kenan al-kufi maulahum maula bani dab shi ma ɗaya daga cikin dalil jama'a ne rawa an husayn ibn abdurrahman wa tabaqati wa kana yatashayyu mutumin kufa ne da babba mamaki yana da dan shi a shi a haka وفيها ادي wannan shekara muhaddis ash-shami abul al-walid ibn muslim babban malamin kasar sham baban abbas walid dan muslim ɗaya daga da dalil jama'a ad-dimashqi walahu 73 sana shekara 73 tufiya bi bil marwa ya rasu a wani da ake cewa Bilmarwa, marwa wurin yanzu yana yana tsawon kilomita kamar 180 a yammacin garin madina a hanyar ƙasar sham yana da tarihi cewa manzala ta islam ya taɓa yada zango a wajen hayayi sallah an ce ma masallaci da a wajen irin da ake ginawa wallahu ta'ala ala to a nan wajen ya rasu raji'an min alhajji yana kan hanyar shi daga hajji fil muharram warawa an yahya az-zimari wa yazid ibn abi maryam wa khala'iqa wa sannafa at-tasanifa ya rubuta littafai da yawa Allah ya gafarta mishi wa qala ibn al-jawsa lam nazal nasma'u annahu man kataba musannafat al-walid bin muslim saluha an yalil qaba'a wa hiya 70 kitaba yace mun dade muna jin ana fadan cewa duk wanda ya iya rubuce littattafan al-walid dan muslim to ya cancanci ya zama alkali ya iya karatu kenan kuma littattafan guda 70 ne wa qala abu misharin kana mudallisan rubama dallasa anil kazzabina yace amma fa yana tadlisi wani lokaci ma har daga makaryata da haka ba a karban tadlisin wa fiha yahya ibn sulaym al-ta'ifi al-hazza bi makka sai kuma yahya dan sulaym al-ta'ifi shi ma ahadu rijal jamaati sitta a kasar makka wa kana thiqatan sahiba hadithin amintacce ne mai riwaya hadisi rawa an abdullahi ibn usmana ibn khusaymin wa tabaqati yana da riwaya daga abdullahi a ainihin dan kusayin da kuma sawa'insa shi ma wannan ya daɗe a duniya kwarai da gaske za mu bar shi haka ina so in ba yan uwa shawara cewa sama yan uwa ɗalibai koma su karanta tarihin waɗannan da gingimin na su amin da ma'amun ka bi shekarun a cikin littafin ko ne tarihin islam ko albidati wani haya ka jaɗi abubuwan da suka faru an zo ana tattaunawa za ka ga abin da sauƙin fahimta don rigingimu ne da aka yi shekaru takwas ana yin su ba kana bukaci shi don takwas ga tenuwa biyu kenan ta gwamna ba ko kaga ya gamata a ce ka iya dirasa su tukunna kuma kamar yadda na fada za su taimaka maka wajen fahimtar da dama daga ta da suke faruwa a wannan zamanin kuma za su baka haske akan ka rage damuwa da wasu fitintunu na zamanin nan kasancewa zamani baya gushewa da fitintunu tare da shi Allah ya tsare bai mu dan taba usul nan kafin eh, shida ko dan dare yana yi da wuri yanzu wa qawluhu wa lahum an yuraji'u an an yarji'u an hukum malamai mujtahidai suna da yancin bayan sun yi ijma'i su canza magana hadhihi thamaratun ukhra wannan ma wata fa'ida ce ailil mujma'ina aw ba'dihim ya halasta ga masu ijma'in ko sun alal qawli bil ishtirak bisa magana da zata ba da sharadin cewa suna da yancin yin haka an yarji'u anil hukumin lalli ajma'u alaihi suna da yancin daga bayan suka gana abinda suka yi ijimai a kan shi ba daidai ba ne sai su canza an haɗa a ƙungiyance an yi ijimai a kan cewa rukuya ƙarya ne a gane wannan magana ƙarya ce sai a canza ko ko mun gane sai a canza kawai ba matsala ba ne wala yu'addu zalika naqdan lil ijma'i wannan bai zama an warware ijma'in ba eh, li allam yastaqirra eh, li yastaqirra eh li'annahu lam yastaqira dan bai tabbata ba ko bai riga ya tabbata ba tukuna li'anna asral mujma'ina lam yanqari wato saboda haka din yana magana kamar da yace alal qawl bil ishtirak idan aka sharɗanta haka to ya basu dama su dawo daga hukuncin su kuma ba zai zama hukunci ba sai zamanin su ya kare wala qawluhu wal ijma'u yasihu bi qawlihi wal fi'li ijma'i na inganta da magana da kuma aiki ai innal ijma'a yanqidu wa ya ta haƙaƙo bi ƙaurin bujmi'ina a wata ili yana tabbata da maganar su ko aikinsu ai bi kulli bin da duka biyu wali haza a adal ba'a da haka yi maimaita ta ce al'ijma'u ya suhu bi ƙauli yin wa bi fi'ili mun yi magana a kan wannan kuntuna ko fa'iza ƙalu bi jawazi shay'in fa haza ijma'un alal jawaz in suka faɗin magana suka ce kaza ya halatta to ijma'i ne akan halarci. wa kaza duka idan fa'alu shay'an haka idan suka aikata wani abu fa yadillu alai fi'luhum alal jawaz to kuma aikin su zai nuna halacci li ismatihim anil batil saboda haduwar su ta ta ainihin ba su katanguwa daga barna kama ta kaddama wal ijma'u la budda lahu min mustanadi to fa ijma'i dole fa sai akwai madogara ta addini ba ya kamata eh, mutane su san wannan ba san zuciyar mutane kawai ce to mun haɗa akan wannan ba da haka aka dinga irin ijma'i na na drama a ƙasar nan ijma'i akan za mu mazhabi kaza ijma'i akan cewa eh duk wanda yayi sadal ma daidai ne ijma'i akan cewa bai halatta a dinga shiga da takalmin masallaci mutum da yanzu ana saka tayi ijma'i akan cewa aljani bai da tasiri da ire-iren wannan ijma'o'in na na yan drama wani ba su buta kamar kamar harkar iroro da da da su aljihu ba ba ta wuce kamar haka ba dan ijma'i ne layin yastanidu ila dalilin shar'iyyin kawai ya yastanidu faqat ila jahalin mudda'in al-ijma' yana dogaro ne kawai da jahilcinsu, su wanda suke da awancewa suna ijma'i kai. kawai tunda ba su sani ba wasu kuma wanda ba a so su faɗa su suka faɗa wanda ba a yadda a ji daga bakinsu ba galibi irin waɗannan maganganu da aka dinga nisa a bakin irin su mala albani na margayi da su malam jafar mahmud adam da ire-irensu waɗanda ba a ganin su a cikin ƙungiyoyi ba su da wala'i da wasu ƙungiyoyi na addini da kawai sai masu son ƙungiyoyi wanda sun fi son ƙungiyoyi fiye da Allah fiye da sunna sai su haɗu kawai su shafa irin su toka su ce to ai ba a taɓa ji tunda ba a taɓa ji ba kuma su wani ne suka faɗa kawai a ce ƙarya ne haka har sallar juma'a an yi ana haka ce kawai a ce ba ta yi ba tunda dai su wani ne suka sai daga baya a gane ashe ba su wani ba ka ce to shi kenan ta yi yanzu kaga wannan ya zama drama ne akwai darakta akwai wane ne zai dinga cewa to kai kai kuka kai kuma kamare shi kai kuma yabo malaka ka kauce ka gani shiri ne ke Allah ya tsare sai ya ce imma min alkitabi aw sunna ko ne zama dogaro da alqur'ani da sunna sawa'un alimnahu aw jahilnahu shin mun san alqur'anin da sunnan ko mu sani ba zo ne zama mun nemo su mun dogara da su li'anna alqawla fi dini la mustanada don magana a cikin addini ba tare da madogara ba bai halasta mutum ɗaya ya faɗa kuma bai halasta mutane da yawa su haɗu su faɗa bai halasta wa ƙauluhu wa bi ƙaulil ba'adu wa bi fi'ilil ba'adu yana halasta kuma a ce wasu da aiki wasu kuma da magana wa intishari zalika kuma abin ya yaɗu wa sukutul na anu, ya zama kuma duka an yi shiru to kun ga inda ake samun matsala kenan abubuwa su dinga yaɗuwa na barna malamai su shiru hakan hukuncin shi kamar hukuncin sun yadda ne ya kamata malamai su san wannan inda musamman da aka samu wasu marasa kunya sababbin yan kalakatu suna yada addini na bata da aqidin maguzawa aqidin farisa suna yada su da sunan musulunci ga kuma dukkan malamai ana da su a kasa amma su shi musamman malaman da aka san idan da wasu ne suka yi wannan magana ba za su numfasa bai su musu inda malamai ne na yan tarika ko yan kadiriya ko yan shi'a suke faɗan maganganun da ba a san a ji su ko wanda ba a san su a matsayin addini ba akwai malaman da an san su ba su da ƙasa a gwiwa wajen musulunci amma yanzu sun yi ƙasa a gwiwa saboda yan ƙungiyar su ko kuma ba su san cewa wannan abubuwan kuskure ba ne ka kuma a halahu mamuru a ce to suna ganin wannan abin daidai ne ko kuwa suna sane cewa ba daidai ba ne to wanne ya fi sauƙi kenan da a ce yadda ake ganin su manyan malamai na duniya a ce ba su san cewa ƙwar'ani ba magana Allah ba ne kafirci ne zindiƙanci ne ba su san wannan ba ne cewa annabi isa ba zai dawo ba zindiƙanci ne kafirci ne ba su san wannan ba ne ba su san wannan ba to bai kamata a kira su malamai ba ko ko sun sani kuma suka shuru to kuma wannan munafurci ne ke a cikin ilimi kaga kowace matsala ce to a irin wannan yanayi abinda mu jahilan gari zamu dauka shine a to ai gaskiya ne tunda da wani da wani da wani ba su magana ba ko za ka jahilan suke hukunci cewa tunda da ai yi an faɗa kuma kowa ya ji da ba daidai bane ai da an mai da martani to sai wannan ya ba jahilai ya hujja a matsayin cewa daidai ne ke kaga jahilai da suke amana su tana hannun malami malamai su fitar da su wallahi akwai dubban mutanen da suna jira ne kawai su ji kamar izala ta fito ta ce ko da press release ne cewa abubuwan da waɗannan marasa kunyan mutazara suke faɗa ba mai da su ba shi kenan hada su tawar gaji gaba ɗaya hada ɓarana tawar gaji wannan abin da za su yi da zai wakilci irin sumudin da ibnu Hambali ya yi shi kaɗai akan sunna da za su samu illa shi da ya samu amma ya laita ba su san ma suna da da wannan kambun buga ga sunna ko an ki ko an so izala su ne wakilin suna najeriya jama'a a kungiyance, da kuma a gwamnatance don ana neman ahalin suna su ake nema su ne suke wakiltar ahalin suna akan komai amma kuma gashi ana ciwo suna mutunci sun kasa cewa komai sai dai wanda zai faɗa ya wada a madadin kai kuma su ƙulla mashi gaba irin kamar malam jalu da tijjani yanzu sun kulla mai gaba saboda yana a kai wannan abubuwan ne kun su ce eh a madadin mai ke fara da kungiya aka soka ba ka gaida za su fara da wajen to wannan na nuni a kan cewa kungiya ta fi sunna muhimmanci kenan wanda kungiya tana dangantuwa ne zuwa ga sunna kuma gane jama'a sanda aka ce a kaduna aka ce sai an cire shi kowa an cire shi ji shi wannan gabotar ya taɓa wannan hukafa ya ce ya cire su gaba ɗaya ya zama shi ne shugaban kungiyar a wannan shekarar da suka dinga mushi rabi sai da yarsa mai saduwa mushi nuna amma ba su da da ke fara kan suna Allah ya tsare mu to amma da ya kamata kowa ya kwanta da hankali shi ba, yadda karakuna sun ma'amun dindin da aka faɗa da su mu'tasim da su eh, abin wasik musamman uku nan sun yi iyayensu da duk abin da suke da shi na shugabanci da karfin mulki da zalunci da duka da kisa don su canza aƙida na da sabai akan cewa qur'ani a daina cewa qur'ani magana Allah ne a dinga cewa qur'ani makhluki ne ko amma ba su ci nasara ba ba su ci nasara akan wannan ba sai canza wannan aƙida ba ko mutum ɗaya ya tsaya fi wajihi talaka wanda ba yi da sarauta ba yi da kuɗi yi da komai shine Ahmad dan Hanbali shi kadai tsaya a fuskar su suka kasa cimma wannan burin To to balantana kuma da ƙarshen duniya wasu wasu ƴan ƙauyen malamai masu kayan zikirori na ƙarya ba su yi wannan aikin wallahi wallahi sunna annabi da da da da shi wallahi tafi karfin su to amma dole ana buƙatar rijal wanda za su tsaya mata Amir dan Hanbali ana cikin dukan shi dinnan wani ya zo ya ce mashi algawa ta malam kai ta kiya mana don ka da ranka a cikin ɗalibai a cikin gidan yarin bayan an da ke shi rana na farko an zo an aji shi an da ke shi rana na biyu an zo an aji shi ya ce ma abin nan bai san ma an dawo da shi gidan yarin ba saboda ya riga ya suma har ya mutu ana ganin tabar bulalin a cikin shi ta ko ina fuska da baya da ko ina sai wannan almajirin nan shi yana cikin ma'aikatan gidan yari ko kuma wani masoyin shi ne ci alaga wata mana ko ta iya ne ka yi mana don dai ka tsere da rayuwarka al'ummar su suna buƙatar ka a matsayin malami a cikin su ce da ake duka na ka fita wata ka gani ce ina eh, fata me ka gani Ya ce mutane ne iya gani suna jira abinda ka faɗa su wai ta labari akan shi ce to zan tozartar da da waɗannan musulman ba Ya ce na ba bada na fansa na mutu akan wannan ba zan tuzarta ba haka suka da kai suka da kai suka da kai karshe bai imamu ahmad ba tsoro suka ji kai ya mutu a hannunsu ba zai karanta Wa wafi tsoro ya ji ka ahmad dan hanbali ya mutu a hannun shi talakawa su da buri shi ne yamma zai ce a je a kira wani onkul din shi ɗan kanin baban shi A ce ku zo gashi ku duba ku ga na ba ku shi da rai ka a ce ya mutu a guna haka ya faɗa ya ce na ba ku shi da rai ko suka ce ya ce to ku ɗauke shi aka ɗauke shi aka shi gidan wani waziri aka je can aka dandafa magunguna nan ya wuni ana ana ba maganin bulala yana aman jini sannan da la'asar ne suka gabe mutu ba sai su da shi gidan shi kuma kullun sarkin sai ya aika kawo uku ana zuwa a gani shi da safa da rana da yamma ya aika da likitocin shi na royal doctors su suke ba suna duba shi don dai a samu ya rayu don in ya mutu ya san za mu shi gore kuma ba zai iya talakawa karanta sirru alamin dubala yana na a cikin da bidayatu wani haya na ibn kasir to bayan wannan bala'in da aka sha a duniya wata bata da kidan nan sai wani dan kawai kawai zai ce wai a canza kuma irin wancan canzawa eh, kuma shi ba mutazili bane shi ma alisun sunna da wannan Wato wato da ake a Najeriya wala yana da ban ciwon lai sai ka zo lokaci kamar kawai ka ka mutu ya kuma ka kawai saboda haushi haushi ka dinga ji wallahi tallahi ga abin duka ba bulala Allah shi toto wallahi ko ba ka so kai magana kan abu ba za ka iya musamman ko mu da kullum muke karanta abubuwa da suke da alaka da a cikin aqida a cikin usul fiqh a cikin tarihi bai da ra'ayi ka ce wai kawai in an zo kawai a daina a daina a daina magana kan shi gashi kaga bata man lokaci wallahi mai da mutane ba yake wallahi ga mun karatu mu kawai salin alumuci la ilaha ma'a ƙudratim ala izharin muwafaƙaci aul inkar nan ne ku? tare da cewa suna da ƙarfin da za su iya nuna inkarin su ko su yadda wa huwa an yi ƙula babul musaidi na ƙaunar auye fa’adu fi ilan ma’an tashari zalika al baƙi na wasu kutu ma’a ƙudratim ala izharin muwafaƙaci aul inkar shi ne a samuwa suna aikata abin wasu kuma sun yi shiru a kai tare da cewa suna da 'yancin da za zo su ce ba su yadda ba ko kuma su nuna sun dace da magana to in ba su ce ba su yadda ba ya nuna sun dace da shi kenan wa hadha fi khilafun akwai sabani game da wannan cewa an mutum ya shiru ko ya yadda ko bai yadda ba akwai manzaru da yawa amma dai reaction da mutane shine ka yadda in ba an ga wata karina da take nuna kai shiru ne saboda wani dalili ba ko fa aktaru shafi'ati wal malikiyati wa riwayatan wa riwayatan an al-imam ahmada annahu ijma'un tanzilan lis-sukuti mafiyan shafi'a da malikawa da wata riwaya da imam ahmad suna cewa wannan yana matsayin uh, ijma'i ne da sukuti manzilatul rida wal muwafaqa saboda uh, shiru na nuna yadda ne da kuma dacewa uh, sai ce wa kana eh, eh, wa idza madat idza madat muddatan kafiya lin nadri fi zalika al qawli ba'da sama'i in aka samu tsawon lokacin da ya isa a ce in ma bincike ne kai ka gane gaskiya ne ko ba gaskiya ba aka ji kai shiru wa kana qadiran ala izhari ra'ayi kuma kana da yancin ka ra'ayi ra'ayinka wa hada zahir kalam al-musannif wannan shine zahirin maganar shi malamin ya isa kadar yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu